بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم mu da haɗuwa تفسيري wannan أوفيسنا جي آر تي بي ofis na JRTV a wannan rana wacce ita ce ranar 26 ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ranar goma sha tara ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da ashirin daidai mun taru domin ci gaba da tafsiri a wannan majalisi wanda shine majalisi na ashirin da biyu wanda har yanzu muna cikin suratu abduha inda jiya muka karanta ayar ƙarshe inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wajadaka ballan fahada daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya same shi bai san komai na shari'a ba Allah ya shirya da shi ya sanar da shi shari'a na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر الله سبحانه وتعالى يقول فأما اليتيم فلا تقهر ma'ana idan ka ga maraya fala ta to kada ka munana masa mu'amala mana in ka samu maraya to kai masa mu'amala mai kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana mahimmancin maraya da kuma a kyautata masa Allah yana cewa a cikin suratun nisa'i wani wal yakhsha na law taraku min khalfihim dhurriyatan du'afan khafu alaihim wani ya yaqulu qawlan sadida mana waɗanda inda za su ban marayu a bayansu za su ji tsoron matsalar da za ta same su to su ji tsoron Allah akan marayun wasu Allah maɗaukakin sarki yake cewa a cikin suratul baqara wa yas'alunaka anil yatama qul islahul lahum khair suna tambayar ka game da marayu ka ce ayi maslaha Shi ya yafi amma wa in tukhalituhum fa ikhwanukum idan ya zamanto cewa ko kai cakuɗe ɗeniya da su to ɗan uwanku ne wallahu ya alamul mufsida min al muslih mana Allah subhanahu wa ta'ala ya san wanda yake nufin gyara da kuma wanda yake zaunawa da marayu ba don wani abu illa saboda nufin ɓanna Allah ya san kowa a ciki saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya umarni da kyautata wa maraya annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ana wa kafirun yatimi fil jannati ka hatai ni da wanda yake kyautatawa maraya yake kulawa da shi a aljanna kamar haka muke saboda haka yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske shine a kyautatawa maraya a girmama shi a kuma kyautata mu'amalarsa wannan yana daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu kuma har rago al'umma ma sai shiga sai Allah ya ce wa amma sa'ila salatan has shi kuma wanda ya zo yana roƙon wani abu a wajen ka falatan har to kada ka hantare shi kada ka tsoratar da shi kai mai tsawa a nan gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da girmamawa da kuma kyautatawa wanda ya zo roƙo kada saboda Allah subhanahu ta'ala ya maka wata falala ya zamanto cewa in wani ya zo neman abu a wajenka ka hana shi ko ka gaya masa mummunan magana a in mutum ya zo neman abu wajenka ya kamata ka bashi in baka bashi ba to gara ka gaya masa kyakkyawan magana da ka daka mai tsawa Allah maɗaukakin sarki yana cewa ce suratul baqara qaulun ma'rufun wa magfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha ka faɗa wa mutum kyakkyawan magana ya fi ka bashi sadaka daga baya ka gaya masa bakan magana saboda haka mutumin da yake maraya mutumin da yake maraya a kyautata masa mutumin da ya zo roƙo shi ma a bashi in ba abin da za a bashi to a gaya masa kalma mai kyau a zahirin wannan ayar tana halatta cewa ya halatta mutum ya je roƙo wajen wani tunda Allah subhanahu wata'ala ya hana hantara da kuma tsoratar da mutumin da ya zamanto cewa ya je roƙo sai dai idan muka karanta shari'a za mu ga cewa akwai guraren da ya halatta a yi roƙo akwai guraren da bai halatta a yi roƙo ba ya halatta a yi roƙo game da mutumin da yake cikin bukata kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi cewa roƙo ya halatta ga mutumin da mutane uku masu hankali suka shaida suka tabbatar da cewa wannan yana da buƙatar haka amma duk mutumin da bai da buƙata idan ya roƙo to zai zama masa matsala ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi man sa'ala takassuran fa inna ma yas'alu jamratan duk mutumin da yake roƙo don ya ƙara wa barna dawaki mana yana da kuɗin amma kuma yake roƙo kawai domin ya ƙara wa yalwata wa kansa rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to yana roƙon wa kansa garwashi ne saboda haka ya rage ina shi ko ya karanta ko kuma ya yawaita annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum ba zai gushe ba yana yin roƙo har sai ya zo ranar al'iyama babu tsoka kwata-kwata a fuskar shi saboda haka wannan yake nuna mana cewa kenan roƙo masifa ne wannan yake nuna mana roƙo masifa ce babba saboda haka duk mutumin da yake da hali idan ya je ya yi roƙo to ya saka kansa a cikin matsala ya saka kansa a cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai iya masa azaba a kai kamar yadda ya zo a wani hadisi na sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da yake yin roƙo alhali yana da adadi kaza na dirhami to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar alƙiyama zai zo fuskarsa duka a yakushe fuskarsa gaba ɗaya za ta zamanto cewa an mata yakushe kamar yadda ya zo kusan dirhami hamsin ne wanda dirhami hamsin ɗin nan idan yanzu ka zo idan ka zo yanzu ka ƙaddara shi za a ga cewa gaba ɗaya kuɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa in kana da su kai roƙo duka kuɗin ba su wuce wajajen dubu ɗari uku ba dirhami hamsin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a lokacin da ya zamanto cewa a naira tana daidai kafin corona virus? to duka darhani hamsin bai wuce wajajen dubu ɗari uku ba bai ma gama cikawa ba to kaga wannan yake nuna cewa mutumin da ya mallaki dubu ɗari uku ya je ya roƙi wani to za ta zama masa bala'i saboda haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yake nuna cewa babban abin da Allah maɗaukacin sarki zai azurta mutum da shi shine Allah madaukakin sarki ya bashi wadatar zuci mutum yana da buƙatar ya zamanto ya samu wadatar zuci kamar yadda yake cewa innamal ghina ghinan nafs cikakkiyar ni'ima shine Allah ya baka wadatar zuci yasa yanzu a ga wani yana da miliyan goma amma idan aka tambaye sadaka sai dai ya bada ragowar na goro ya ɗauko naira goma ko naira ashirin canjin goro ya bayar wani kuma yana da dubu biyu in aka tambaye sadaka zai iya raba gida biyu ya ba da rabi saboda haka imani ne wanda yake a zuci saboda haka shi yasa yana da kyau mutum ya dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wadatar zuci yana daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi da yake kullum da safe Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal-afafa wal-ghina kaga al-afaf shine kamewa daga abin da yake hannun mutane akwai muminai da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul baƙara masu kamewa lil fuqara illazina usiru fi sabilillah sun katange kansu saboda Allah subhanahu wata'ala Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya sabuhumul jahilu agniya amina ta'affuf wanda yake bai san yadda suke ba zai yi zaton ma mawadata ne saboda tsananin kamewa da suke da ita saboda haka yana da kyau mutum ya yi ƙoƙari ya zama mai kamewa mutum ya yi ƙoƙari ya zama mai dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin da ya ba shi ko yaya Wa na'am وأما amma ربك فحدث وأما بنعمة ربك ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka to fa ka kai ƙoƙari a dinga ganin alamanta saboda haka yana daga cikin kurakurai masu yawan gaske mutum yana da kuɗi yana da hali amma a dinga ganin sutura mara kyau wannan yana daga cikin kurakurai ya kamata idan allah maɗaukakin sarki ya azurta ka da kuɗi a ga alamun suturin a cikin jikinka kada a ganka kullum fata-fata ya kamata a ga alamar wannan sitirar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka a ga alamarta a jikinka kada a ganka kullum jiya yau yana daga cikin tahaddusi ni'imatillah shine yin magana a kanta ba da niyyar alfahari ba ka dinga faɗa wa mutane irin ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka na alkai wannan yana daga cikin abubuwa masu girma yana daga cikin abubuwan da zai nuna mutum ya yadda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa da Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana sayyidu walad adam wala fakhar ni ne shugaban duk ƴaƴan annabi adam wala fakhar babu alfahari a ciki ana sayyidu walad adam wala fakhar saboda ga annabi sallallahu alaihi wasallam a nan gurin yayi tahaddus ne bi ni'matillah mana yayi bayani ne game da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wannan shine ƙarshen suratu duha wanda kuma insha Allah ta'ala surar da take gaba ita ce suratul sharh na'am bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الله ما yake cewa alam nashrah laka sadrak wai mu ba mu buɗa maka kirjinka ba mun faɗaɗa maka kirjinka wannan yana daga cikin ni'imomi masu girma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗaɗawa shugaba ƙirjinsa saboda duk lokacin da mutum yake shugaba ko yake da wani matsayi a cikin mutane to dole sai ya haɗu da matsaloli da yawa na rayuwa da mutane saboda haka akwai buƙatar shugaba ya zamanto mai faɗin ƙirji shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kirga shi a matsayin ni'ima kamar yadda ibn hazm zahiri yake cewa duk mutumin da ya jibinci wani abu na yi wa mutane hidima to dole sai ya sadaka da wani bangare na mutuncin shi saboda dole wani sai ya ci mutuncinka annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da yana sanye da tufafi wani ya zo ya ja bargon da yake ka faɗa shi ya ce masa ka bani abin da aka samu na dukiya in ba na babanka ba ne ko na babanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya wai ya kyale shi ya ce a bashi akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rabo sai wani yake cewa da shi hadhihi qismatun lam yuqsad biha wajhullah yace wannan rabon ba Allah a ci. annabi sallallahu alaihi wasallam ya fishi amma a ƙarshe bai sa an yi masa wata uku ba ba ala kulli hal wannan yana daga cikin abin da shugaba yake bukata duk lokacin da mutum ya zama shugaba to yana da buƙatar ƙirjinsa ya zama mai faɗi saboda in ƙirjinka bai zama mai faɗi ba in ka zama shugaba to zuciyarka za ta iya bugawa saboda wancan zai zage ka wancan ya ce baka iya ba wancan ya ce kai kaza ne wancan ya ce ma mahaukaci wancan ya ce maka mai sihiri da sauransu na'am ووضعنا عنك وزرك Allah madaukakin sarki yake cewa wa ana an ka wizra kuma muka ɗauke maka alhakinka mana mun sauke ma gaba ɗaya wannan ayar ayar da take cikin suratul fathi tana fassara ta inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara mana Allah ya yi haka ne domin ya gafarta ma abin da ya gabata daga zunubanka da abin da zai zo nan gaba saboda haka mana wawa za na an kawuzurar mana mun sauke maka alhakinka saboda haka duk abin da ka aikata na kuskure ko na sabo tunda annabawa suna iya aikata ƙananan zunubai Allah maɗaukakin sarki ya musu tambayi to mun riga mun gafarta maka shi amma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cikakken bawan Allah ne ta kowane ɓangare duk da Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa gaba ɗaya waɗannan zunuban nasa amma kuma wannan bai sa ya take ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah har diga-digansa su kumbura nana aisha ta masa magana ta ce a ah, wai ba Allah ya riga ya gafarta maka zunubanka ba sai ce mata afala a kono abin shakura yanzu ba zan zama bawa mai godiya ba amma kaga yanzu yanayin da Allah ya kawo mu da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe mu da wasu daga cikin shiɗanu waɗanda suka bawa mabiyansu aljanna wannan sai ya zamanto ya sa su sun daina aikata ayyukan da Allah ya umarni da shi akwai wanda na ji ana hira da shi yana maganar ya za a aikaita sallah goshinka ya koke shehu ya riga ya musu kaza duk mutumin da ya bi shehu inyas ya riga ya zama kawai shi direct zai shiga aljanna ne kaga wannan duk yana daga cikin taɓewa abin da zai baka mamaki shine shehin da suke takama da shi yan garo su yawanci ba su san shi ba akwai wasu da muka yi karatu da su yan senegal suka zo wajenmu muna hira da su suka ce suna mamaki wai an ce Sheikh Ibrahim Inyas waɗanda suke mabiyansa ne a Najeriya sun kai yawan 'yan Senegal. Na ce maza ya sun fi yawan 'yan Senegal. Saboda a lokacin 2002 gaba ɗaya Senegal ɗin bata kai miliyan goma ba. Na tabbatar kuwa mabiya Shehu Inyas ai sun fi miliyan goma a Najeriya. Suka yi ta mamaki suka ce asali su a senegal ma ba a ma san shi ba yawanci to kaga wannan duk yana daga cikin taɓewa su sayyidina umar su na abubakar dukkansu kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya musu bishara da aljanna amma kuma wannan bai sa sun ke ba duk da haka sun ci gaba da ƙoƙari wajen bautawa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma abin da zai kusantar da su zuwa gare shi na'am Allazi anqada zaharak Allazi anqada zaharak wanda ya nauyaya bayanka saboda duk lokacin da mutum yake da zunubi zai mai nauyi a baya saboda zai iya kai shi ya shiga wuta ko ya haddasa mai wata wahala a duniya to shi annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya an sauke masa shi na'am ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك kuma muka ɗaga ambatanka saboda duk sanna za a ambace ni kai ma sai an ambace ka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ko kuma wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in za a yi kiran sallah sai an ambaci sunan Allah a kuma ambaci sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in aka zo ta hiyar sallah wacce take maimaituwa kullum aƙalla sau goma a rana to an ambaci sunan Allah sai yana mamaci sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'ana warafa ana laka dikira mana mun daga ambatanka ba wani annabi wanda ya samu wannan daraja da yawa in an ambaci sunan Allah sai an ambaci sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam in zaka shiga musulunci kullun zaka yi sallah sai ka ambace shi saboda kaga wannan ɗaukaka ambatan sanyi na'am inna ma'al usri Yusra. inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna Allah maɗaukakin sarki yake cewa tabbas tsanani yana tare da sauki sauki ma yana tsanani yana tare da sauki Allah ya sake maimaitawa a rayuwar duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ta rayuwa ce wacce take haɗa da wahalhalu na rayuwa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul balad laqad al insana fi kabad tabbas mun halicci mutum a cikin wahala tun daga farkon rayuwa mutum zai daɗe yana ta fama da wahala yanzu nan muna zaune in muka daɗe za mu ji mun gaji in ka tsaya shi ma in ka dade a tsaye za ka ji ka gaji in ka dade a kwance za ka ji ka gaji saboda ka ga gaba ɗaya rayuwar wahala ce amma Allah subhanahu wataala a nan gurin sai yake cewa tabbas tsanani yana tare da sau kamar yadda ya zo a wasu ruwa ruwayoyin lanyar riba usrun yusrai a nan gurin Allah maɗaukakin sarki ya maimaita sauki sau biyu amma shi al'usur sau ɗaya aka faɗe shi ta ina ya zama sau ɗaya aka faɗe shi saboda shi al'usur ya zo ne a ma'arifa saboda haka ma'arifa abin da aka sa mai alif da lam in aka maimaita shi to a matsayin ɗaya yake amma abin da ba a sa mai alif da lam ba wato na kira shi kuma in an maimaita shi to yana matsayin guda biyu ne saboda haka da yawa rayuwa sai ka sha wahala sannan za ka iya samun sauƙin rayuwa kaga yanzu annabi yusuf in banda ya haɗu da hassadar ‘yan uwanshi da ya jawo har suka saka shi a cikin rijiya sannan kuma daga baya aka je aka sayar da shi a matsayin bawa da bai zama sarkin misira ba to kaga wahala ce ya shiga kuma wahala ta zama nasara gare su tunda ya ɗebo iyalansa duka da mahaifinsa da sauransu ya ɗebo su duka daga ƙauyen kan'an ya dawo da su misira haka annabi musa kaga in banda mahaifiyarsa ta daure ta saka shi a akwati ta jefa shi a cikin ruwa da shi fir'auna ya yanka shi da bai zama annabi ba to amma kaga sai ya zamanto cewa wannan wahalar da ya shiga ita ce sababin da ya zama masa nasara saboda haka shi yasa da yawa wani abin da zaka ga abin farin ciki ne sai ya zama maka wata fitina a baka wani mukami ila halaka ka a ciki take wani abin kuma zaka iya ganin sa a matsayin wani abu ne wanda yake na wahala da na rashin abinan tabbas zai ga kuma farin ciki ka ya shigo ci kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin suratul baqara kutiba alaikum alqital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum an rubuta muku yaƙi ba kwasu amma da yawa za ku iya san abu kuma wannan abin ya zama sharri ne a gare ku da yawa za ku iya kin abu kuma wannan abin ya zama alkhairi ne a gare ku don haka a wannan ita ce rayuwa haka Allah subhanahu wa ta'ala yake yin rayuwa saboda haka da yawa za ka ga mutanen da suka sha wahala su suke zama wani abu yanzu ko shugabannin ƙasar najeriya idan ka faro tun daga fara ɓalewa har zuwa na ƙarshen su wanda yake kai yanzu mafiya yawancin su kasan 'ya'yan talakawa ne kuma ba sai an baka labari ba in dai ka kalli fatar wanda ya taɓa shan talauci da ka kalla da kyau za ka iya ganewa duk mutumin da ya taɓa rayuwar talauci a baya in dai ka kalle shi da kyau za ka gane ko naira nawa ya samu daga baya ko ya zama buloniya saboda haka kaga galibi za ka ga marayu da 'ya'yan talakawa su ne suke zama wani abu don haka yana da kyau mutum ya ɗau wannan ka'idar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da abdullahi dan abbas a cikin hadisi na goma sha tara wanda imamun nawawi ya kawo a cikin littafin sa ne hadisai arba'in da biyu wa'annan fara faraja ma'a shidda ma'ana tsanani yana tare da yayewa saboda haka yana da kyau mutum ya zamanto yana tura wahala daga cikin abin da yake da alaka da wannan muna yawan tattaunawa da wasu abokanmu a madina akan me yasa 'yan kudu suka fi mu yawan 'yan boko za ga a gida ɗaya sai ka samu daktoci biyu uku professors kaza nan kuwa akwai local government ɗin ma da ba ta ne dakta ko ɗaya me yasa wasu da yawa ya sun fi mu sata amsa ni kuma sai nake ce musu ban gamsu ba nake idan ka kalla in ban da shekarun nan na ƙarshe yan kudu sun fi mu jura wahala wanda za a ga da yawa mutum ya zo da jinsaya tsaya da t-shirt guda biyu zai yi da ko a kasuwar kurmi ko a kasuwar sabon gari yana fce zaria ko yana fce kano a haka zai ta rayuwa ko mahaifiyar shi tana so ya kosai a can garinsu haka za ta tara mun kuɗi ayi yi karatu mu kuma in ban da yanzu da yanayi ya canza kawai za ka ga mutum ya zo daga zarar ya yi diploma ko ya secondary sai a ce ya yi aiki sai tafi da albashin shi su za ga irin yadda suke iya jura wahala in ban da yanzu da muka zaki dantse ba za ka taɓa kwatanta mu ba saboda haka wannan wata bishara ce ta cewa idan wani bakin ciki ya same ka to ka fi fatan akwai wata yayewa ta kusa ko wata nasara da Allah subhanahu wa ta'ala zai baka kamar yadda ya zo a ruwaya wa annan nasra ma'al taimako yana tare da bakin ciki saboda haka galibin matsaloli za ka ga cewa su yana zamantowa ne nasara نعم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب idan ka kammala ka na duniya fansab to ka tsaya wajen bautar Allah yadda ya kamata wasu malaman tafsirin suna cewa abinda da wannan aya take nufi shine in aka kawo wani abu da zai iya shagalar da kai daga sallah to ka fara yin shi sannan sai kai sallah amma yanzu misali aka abinci kuma kai kana jin yunwa to sai ka fara cin abinci sannan sai kai sallah yanzu kamar misali a saudiya in azumi ya zo minti ishirin ne tsakanin kiran magarba zuwa ta da magarba saboda haka sai an ci an koshi ake yin sallar magarba to mu kuma nan da za a ga mafiya yawanci sai an yi sallar magarba ake cin abinci sai a gaggauce ake yin sallan magarba wani ma bai san abin da liman ya karanta ba wani ma kan liman ya sallama ta biyu zaka same shi ya je daidai kofar masallaci saboda ga abin da ya fi kamata shine a ci abinci bayan an kai azumi sannan kuma sai a yi sallar magarba wanda sallar magarba za ta fitowa a cikin natsuwa yadda ya kamata sannan daga cikin wannan shine in mutum yana jin fitsari ko yana jin bahaya to ya fara zuwa ya biya bukatarsa sannan ya zo yi sallah saboda zai fi yin sallar yadda ya kamata akwai wanda ma suke ganin in kai sallar bayan an ka abinci kuma kana da buƙatar abincin ko kuma kana buƙatar shiga ban ɗaki to sallar ma bata yi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'u al-akhbasan babu sallah idan an ka abinci ko kuma in mutum yana tun kuɗi ɗaya daga cikin bahaya ko kuma fitsari Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa ila rabbika farghab zuwa ga ubangijin ka farghab kai kwaɗayi saboda haka Allah subhanahu wata'ala zuwa gare shi ake kwaɗayi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ake neman abubuwan da ake nema na nasara saboda haka yana daga cikin kurakurai masu girma kaga mutum yana sauri ya gama sallah saboda ya je wajen wata bukata ta duniya kamata ya tsaya ya kyautata sallah saboda duk abin da yake nema yana wajen Allah wa inna lana lal akhirata wal ula da duniya da lahira duka a hannun mu suke inji Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan shine abin da ya kamata mutum yayi duk abin da yake nema na bukata ya nema a wajen Allah shi yasa ku bin Iyad ya ga wani ya je wajen wani yana gaya masa bukatunsa sai ce ya haza lima tashku man yarhamuka ila man la ya kai wannan me yasa kake kai karar wanda yake jin tausayin ka zuwa wajen wanda baya jin tausayin ka saboda haka Allah subhanahu wataala shine mai jin tausayin bayi kuma Allah subhanahu wataala shine yake jin kan bayi ya kamata kowa yake neman abu ya nema a wajen Allah maɗaukakin sarki wannan shine karshen suratul sharh kuma za mu taƙaice karatunmu a nan insha Allah idan Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga suratittin kafin lokacin da za mu ci gaba nake cewa Allah ya kare mu daga dukkan musifu ya ba mu sa'a wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.